zaɓar na imani tare da mutum a samu ya yi imani da Allah imani da cewa akwai Allah ba wai babu bane imani da abin da Allah madaukakin sarki ke da shi lafiya shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da Allah imani da abin da yi ta ala ke da shi na ila an dafa cewa shi cancanci a bauta masa imani da abin da Allah madaukakin sarki ke da shi na sunaye mafiya kyau da kuma sufofi mafiya kamala wanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce dan ba a tabbatar wa Allah suna ta hanyar ijtihad haka ko ba a tabbatar wa Allah suna ko suka ta hanyar hadisi dole sai aya ta Qur'ani zahiri sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza suna ne cikin sufofin Allah idan an ce imani da Allah ya shafi dukkan waɗannan bangarorin rububiyya ya yi da kulubiyya ya yadda da tauhidul asma'i wa sifat doriya cewa akwai Allah domin cewa akwai Allah kadai ba mu da imani ba kai ba su da akwai Allah cewa da dai ke kashewa waya raya ta wannan kadai baya mai da mutum mu ne da abu da ba su da shi kadai ke kashewa ya raya kuma ya tsarkake mutane amma cewa shi kadai ya tantance ai masa bauta kuma kafin zuwa wannan rana ko mukaddima tana da asbab tana da alama alamomi na zuwan duk ranar tashin kiyama din alamomi manya da alamomi kanana kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a duk wannan cikin kananan alamomi ya kasance ana yin dogayen gidaje duk wannan cikin kananan alamomi ya kasance mata sun yawaita adadin suna ƙara yawa sama da adadin maza duk wannan cikin kananan alamomi daga cikin alamomi tashin kiyama zuwan manzon Allah ba alamomi kiyama ne sallallahu alaihi wa sallam hijira ma alama tashin kiyama ne manzo Allah ce ku duk ana wasa a cikin hadaini an turo da tsakanin a tashin kiyama kamar wannan ya su da bi manuniya da sun yasa sallallahu alaihi wa sallam ya tafa wani dan sa a yanzu su aka ba ku wani annabi tsakanin na zuwa tashin kiyama da a turo da wani sabon manzanci sallallahu alaihi wa sallam da aka kuka da waɗannan alamun tashin kiyama ne kanana alamomi manya hudowar rana da yamma ta fada gaba waɗanda cikin alamomi manya saukar annabi Isa alaihi salam bayyanar bahadi zuwan da duk waɗannan alamomi ne manyan tashin kiyama wata dabba da za su suna yi mutane magana duk wani manyan alamomi ne tashin kiyama to mutum ya da alamomi ya yarda da zuwan yini da kuma abin da zai faru a cikin yini din na awan ayyukan mutane da hisabi da hawa kan tsirani da bayani da za a danna da ko bayani duka waɗannan yana daga cikin al'umma da yau min wala tin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati mutum ya yarda da malaikati sun tabbatar girman su akwai babba akwai karami akwai wanda yake ya kone girma akwai mai sissuki biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai mai sama da haka alhamdulillah ba kama wasu ya haɗu جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق Ubangiji ta'ala ya haɗu da wannan bambance bambance a sannan kuma su بأمره يعملون haka ubangiji ga kaga lalle kada shi ba ta kan bane wata rana sai afsat as-sama'u wa hukkana an sa'id lalle an ji sama ta yi wani tsara wanda Allah sai ya da take tsara da domin ba ku ruri daidai mata ta rubuci a sama sai a ga mala'ika yana wa Allah ibada Allah وما يعلم جنود ربك إلا هو ما إلا ذكرى للبشر mutum ya da mala'iku ta wannan fuskar imani da mala'iku ko su biyu ne imani cikin jumlata wal ibadu cikin tafsira sunnati mutum ya yi da waɗannan kofi da suka yi tare kasance wasu masu yawa kasance wasu halittun da gaske kasance wasu ba ba ta ya ba ta irin yadda suke yi kasance wasu rayu a suna za a ma a faru mai ko a nuna ma tsoro wannan a cikin nasi haka ba laifin to amma suna da sifofi kuma tafsilan shi ne sanin su to waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunansu to wajibi ne mutum ya san su da sunansu in ma an bayyana aiki. ta hanyar nafsi mutum ya samu sunan su da aiki misali malaka da jibril ta da jibril suna da ne wanda zuwa da aiki wanda aiki sun zuwa zuwa da wahayi wajen annabawa sannan mika'il ta ga mika'il suna ne na aiki sun shi ne shi aka wakilta wajen tattar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai sannan kuma akwai israfil wanda suna da na aiki shi ne kusa sannan kuma akwai mali suna da na aiki shi ne shi ne shugaban mala'iku suke tsaro a kofar wana dau ya malik ya kada alaina rabbuk qala na majidun nadirina walakin aktharakum min hakki ta'tun akwai munkar akwai nakir hadisi da ya tabbata cikin musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa mutum mutum yi shiru kada ya kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan na haɗu ya tare ya kasa tare da shi ko ya kawo a cikin amma rufa rufa irin wanda ba a cikin ta cikin to ka kame bakin ka kar kai alqawlu ala allahi bil ilmi allah ya ce wala tuqala saka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an da haka al-iman bil malaikati yakunu ijmadan wa yakunu bil tafsir الإيمان به اجتماعا كذا وتن سفوفنا كذا الإيمان به تفسيرا كذا وتن دا أكا بيّن سنة سكارة بيان أي كنتان ينس hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wala tasaba man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab anan da lijin domin al-salam الكتاب استغراقيا تستغرق جميع الكتب المنزلة من sama. dole ne mutum ya dada dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa su ma imani da littattafai ya imani da littattafai a dunkule imani da littattafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda ko da annabi an turo shi da littafi babu da annabin da ya zo hannu ba hujja ana gudun fadin Allah ana kana nasu matan wahida fa ba Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba kaga al-kitab nan gurin lafaz kufra dai amma ana da nufin ko wani annabi ya zo da littafi illa iyaka kowane annabi bane aka bayyana sunan littafi wadan an bayyana wadan alif an bayyana zabura da annabi dawo an bayyana tobe ibrahim kun da tobe ibrahim suna ne ya in aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana linjila ko suna ne littafi na bisa an bayyana alqur'ani suna da littafi na muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi sa'idin da aka tura din madayana yaya sunan littafin sa ba mu sani ba ya ce littafi اللي يجد لذاته نقل له ان لم اعطي الكتاب من اجل الكتاب ليكون بين الناس واختلفوا فيه يا يقول الكتاب ان في بين بالصوم القران من ذوق بين بالكتاب كذا انا اقول بدات انهم بغضوا انهم صالحوا ذات كورا وسمودا و يعني يجد لذاته ويكتب لذاته قال في بياني ما قال في بياني هذا النبي هو يا ذو الكتاب اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي هو cikin littafin sai ta fi imani da shi jumlata a jumlace cewa ya zo da littafin amma ya ya zo da littafin wasu tana neman bayani wara wara ke sai mu ce wannan da haka duk abin da nake ne tabbata ba sai mu kama wannan wannan ba a ijtihadi wajen ake cewa sunan littafin da bayan ko ba nasu ne ba wani ne ya tabbatar da shi ba an gane ko amma waɗanda su Ibrahim da Zabura da Addaura da Linjila da Alƙur'ani da sunan sun tabbata da suka fahimta ba ku sai inkarin wannan shine sunan wal kitabi wan nabiyyin ko bi imani da annabawa ka. cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa sadat hadiyya ba wata al'umma ba ce sai manzo ya gabata ko mai gargadi ya gabata to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin Allah ya ba da labarin wani adadi da wanda yake da sunayen a cikin alkur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayen ba wannan ba a wajen ta mana gano sunayen su wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi zai mu tabbatar wanda ba bayyana ba su kuma sun yi ba za mu zo mu ciro ba duk sunan da zai tabbata cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani ya zo wannan sunan annabi ina ba za mu. da haka sai mutum ya ya lura jahiliya ta ce an tura wani annabi da za sunan sa wani wani sunan sa wani da an fata wadansu sunaye wanda babu su a Qur'ani ko a cikin Injil to wannan ganganci da ke kike kafin zuwa wannan annabawa ne ko alal kalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka faɗa ne da ke kan sunan tun da bai tabbata ba ta hanyar nan bai tabbata ba ta hanyar wa ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين cikin rukunin imani guda shida mun samu guda biyar a zai faru kafin ya faru da in ya faru ta yaya zai faru Allah ya na biyu ubangiji ta ala ya rubuce komai babu abin da Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa ƙarshen na uku ubangiji ta ala ya ga damar faruwar abin da bai ga dama abin faru da ba zai faru dan Allah ba sai ba tilasta cikin mulki sai abin da ya ga dama da yake sannan kuma abu na hudu Allah ya tsara ya zai kalla wato yadda za su gane wannan shi ne magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu arkitekta ko shi da kansa in ya kudu wannan mutar ya zana amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini ko gina ana saba wa zane za a yi iya kofa a nan da ta koma ta tsaye da windo a nan ta koma ta tsaye a nan kofa shi za a rage ko a tsara to kaga wannan ya kaddara abu sannan da abu ya zo faruwa kuma sai ya fi karo da yadda ya kaddara da fari to sai Allah ba yadda ya kaddara abu haka abin da ke ba ya ko an shi rana ba a samun wani gida ko da ne santimita ɗaya a samu ƙari ko rage fiye da Allah ba jinkiri na rage ko ƙarin da kan lokacin da Allah ya tsara ba ba ba ya wani irin su da ya tsara shi to wannan ne imani da kaddara ina ba za a kuma rukuni ne daga cikin rukunan imani to sai dai kaddara shi duki akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kuma kauniya kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara mu'amalantar Allah me yasa kai sallah a me yasa baka yi sallah ba sai Allah ne ya kaddara me yasa baka yi sallah sai Allah ne ya kaddara me yasa ka tagiya sai Allah ne ya kaddara me yasa Allah ne ya kaddara wannan bai hada kan mutum a ta kudu na Allah ba da talabun Allah ba ya kudu da mutum da kai. Da ayyakan tsara mun da shi tsara ko duniya. Mu kuma sai ce